There are many doctors, nurses, and midwives like Sam that study locally and work elsewhere simply because of unemployment Akwai likitoci jami'an jinya da na ungozoma da dama a Afirka da kan yi karatu a gida amma su fice turai don kalubalen rashin guraben aiki da kuma karancin albashi. In ji ɗan ƙasar Uganda Christopher Ogeteka da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga al'ummomi da tamkar an manta da batunsu. And yet the local hospitals are understaffed. grossly understaffed. Hakanan za ka ga asibitocin cikin gida ba su da wadatattun ma'aikata kuma aiki ma ya yi musu yawa. Wannan ita ce babbar damuwa ga sashen lafiya a Najeriya, wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka da akalla mutum miliyan 186 da aka ta zama ta bakwai ma a duniya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta wallafa labarin da ke nuna yadda Larabawa ke ɗaukar likitoci daga Najeriya zuwa musamman ma Saudiya. a mahangar shugaban hukumar lafiya matakin farko na gombe dr ahmad gana kalubalen ba wai kawai na albashi ba ne har ma da rashin wadatar kayan aiki da kan sa kwararrun likitoci ficewa don samun manyan asibitoci da hakan zai ba su damar nuna kwarewarsu musamman a ce sai an bude zuciya asibitocin da za su bude zuciyar ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa open heart surgery probably Enugu suna iya kokarin su shi yasa wani lokaci zaka ga jama'an mu sukan yi tattaki su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai domin akwai karancin kayan aiki irin wannan musamman yanzu kai a ce maka zuciyar da take buga jini ta zagaye jikin mutum ba tsayawa take yi ba sannan kuma za a buɗe ta a mata aiki to kaga dole sai an yi wata zuciyar kaman a gefe ta inji wanda zai tabbatar da jinin yana zagayawa ita ana mata aiki kuma ita ma ana bata jinin sannan sauran gangan jiki ana bada jini akwai matsala babba da muke da shi a Najeriya da yawanci mai kuɗi zai ga cewar Najeriya ba zai taɓa samun biyan bukata ba likitocin da zaka je ka samu a Indiyan suna nan anan sannan masu asibitin Indiyan sun zo sun kafa asibiti a Najeriya wajen haɗin kai tsakanin gwamnati da kuma su masu sa hannun jari. To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkar kiwon lafiya domin gwamnati in ta tashi yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai. Amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarin su a cikin harkar kiwon lafiya tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci sauran masu ayyuka asibitoci za a samu ingancin harkar kiwon lafiya a Najeriya. zai yi wuya shafi shekara ba tare da barazanar yajin aiki daga likitocin Najeriya ba kan neman ƙarin albashi da gyara asibitoci. Za ka tarar ƙwararrun likitoci da ba su fice ƙetaren ba kan yi aiki a asibitocin gwamnati, amma can gefe suna da asibitoci masu zaman kansu da sukan caji kuɗin da suka fi ƙarfin talaka. Nasura da kaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.